mai sharri aka hana mutane su fahimta aka yi ta wannan fatantunan a garin nan da din aka je ma wasu ma saboda kin Allah wai sai a kalli malam albani sai a ce yaro ne wani yaro wai yaro ne to na ilimi da yarinta eh, ina ruwan ilimi da yarinta shi albani na buga misali in yaro ya dauki kuɗi da baka kana amsa eh da Allah me yasa baka ci yaro bane a lokacin ko ba haka ba idan yaro likita ɗan shekara goma sha takwa ko ashirin je iya likitanci in ya zo maka allura kanta ba ka yadda ba eh to sai mutumin da ya ci dare ya bi malamai ya koyi karatu ya wahala ya zo ce a ce wai yaro ne to wasu kuma sai ce wai jahili ne akwai wanda suka ce wai albani ma bai da malamai to ku kuma da ke da malaman da ya kure ku kun asarar malam da ku da malaman da kun yi asara kenan in dai shi bai da malami ya zo karatun da ya gagare ku to kun yi asara ko duku da malamanku ina fatan mun fahimci wannan abun to amma in ma ba hankalce kai aka ce maka albani bai da kai mahaukacin ina ne haka kurin daga sama kai ringa abin nan wadda kwamfuta yake yi ai ga ta na kwamfuta kai ma ɗauka kai malantar ko ba haka ba ga ta nan kwamfuta kai ma ɗauka sai ka yi irin nashi ɗin to amma duk wasu abu ne alkabun na ake faɗa saboda mene a kore mutane daga jikin malam albani a kore su daga fahimtar da yake kantar da mutane haka ka ta shan fama da wannan abu. wasu kuma ce da shi zafin kai ne ko zafin kai saboda mene ya sa gargajiya yana so addini zama yadda yake so ya an ƙi sai ya ce wai an sa zafin kai har yanzu haka muke idan wata sunna ta tafi gona baka zo ka ce ba za a yi ba abin da za mu watsi da kai ne mai aikin da ita bata ga manzon Allah ba ruwanmu da girman ka in baka bi manzon Allah ba ina fatan fahimta girman ka shine ka bi abin da annabi zo da shi amma in a gida ne sai kai mana duka ma mu ce hakuri yaya Allah ji kan labe Allah ba sa amma abu ya tabbata ga addini ba kai saka taba mu akan wannan ba dan ba kai muke rayuwa ba ba kai ka halice mu ba ballantana ka ce kai za ka gudanar da rayuwar da kake so mu rayuwar mu muna yi ne saboda addinin in kai kana rayuwa don wani abu ne daban amma mu wannan abu na gari shine rayuwar mu radda ya zama ba wani abu bamu da bamu bukatar fashi a duniya nan ba ku sani ba in ba wannan addinin ko wannan suna ita za mu ci gaba da keke da keke sai ma abin da ya gaba wasu na ganin kamar ai abin ya sauki ai yanzu alhamdulillah ana revolution ba wani revolution muna nan gam ina fata an fahimci wannan abu revolution sai ma gaba muka ƙara yi kullum ilimi muke alhamdulillah kafin muke ma ƙara gane dalilai da hujjoji dai da abin suke da inda wajen sabanin yake da ina ne sabanin da dalilan kowane bangare muna ƙara fahimta al'amura alhamdulillah Allah ya samu dace su malam jibrin suna daga hannu amma kafin nan muna da sako guda biyu da Allah na farko dai mu da muka yi wa'azi aka yi muslim muslim ticket a a ƙasa da sauran malamai to amma muna wakiltar ni kaina da ne wannan maganganu din ko ba haka ba a bisa haɗarin rayuwa ko wasu abubuwa da ke faruwa a na mulki da aka yi a Nijar to ba mu sani ba kada a ce mun shiga harkar security ko amma dai ba za a ce ku ba dama mai magana ba tunda ƙasa dama akwai dama ba da expression na na ra'ayi ko ba haka ba to kuma kowa da dama mu muna da alfarma da muka yi magana don kun nemi mu sa baki a zaɓe ku ko mun sa baki an zaɓe ku din ko mun ci zagi tsakanin da Allah wannan abin da gwamnatin tarayya take nema ta yi katsalandan a gwamnatin Nijar a ƙasar Nijar ba ma goyon bayan gwamnatin tarayya muna aika da buɗaɗɗe wasiƙa cewa muna roƙon shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu shugaban ECOWAS ya yi alkawari cewa najeriya zai gudanta bisa harkar tattaunawa ba diktetin za a yi ba to wannan matsala ita ma a gabatar da harkar tattaunawa ba harka ce ta yaƙi ba yaƙin nan fa an yi in kun je an yaƙin nan fa ba fa zai hana juyin mulki da ake a duniya ba su ma da kai ba sa juyin mulki din can kasashen turawa ba rana ɗaya suka kai ga wannan abun ba ku bari a hankali ku yi wa mutane adalcin da su banci cewa kun fi alkhairi fiye da sojoji din su ma sojojin su ban cewa ana zaune lafiya akwai tsaro din ku bi a hankali akai wannan abin da haka mu ba ma goyon bayan cewa wai ECOWAS ta je ta jagoranci yaƙi in an je yaƙin da kuɗin wa za a yaƙin muna tambaya in dai da kuɗin mu ne 'yan Najeriya ta mu mai mu wa muna fama da yunwa ga fama da matsalar subsidy tsakanin jama'a da Allah jama'a a ɗauki kuɗin Najeriya je a kashe su a wajen yaƙi hmm? sannan a ɗauki kuɗi a ɗauki su ɗayan Najeriya ga mu a san bisa har yanzu ba a gama yaƙi da Boko Haram ba jama'a ba a gama da bandi ba ga wannan 'yan IPOP din, ga kaza ga kaza ga matsaloli mu je mu kai abin nan gudun gobara da bunu a jikinmu ina fatan fanci wannan abun da haka ba ma goyon bola ahmad tinubu akan wannan al'amari ke shirin yi ya magaya zai maganin wannan matsalar da ya kawo ta subsidy tukuna su mai da hankali akan wannan matsalar ya za a magance wannan matsala dan already ya riga haifar da matsala ya haifar da kare tattalin arziki ya canza rayuwar mutane gaba daya kuma ba wai ya canji canji wanda ke positive ba a yanzu ba mu san abin da gaba zai yi ba negative canji ya kawo dala su mai da hankali akan wannan matsalar sannan ya za a ki mutanen Nijar ai Nijar ba state din Najeriya ba ce Nijar ƙasa ce mai zaman kanta a yanzu ma muka yi wani abin da wata ƙasar tafi ƙarfin mu ba ta so shikenan sai a kawo mana hari kenan ke Najeriya kin da haka mu ma ai za mu saba wata ƙasar ko komai abin da ba shi ake so ba shikenan sai a ɗauko soje tun da abu ƙarfin mu kawo tun mu fi Nijar ƙarfi sai mu kai hari kenan sannan ya zami da matsalolin da a faru na alaƙa ta sama da shekara ɗari ke tsakanin da Nijar kasashe ne tura suka raba mu kawai tsakanin najeriya ka je ka bodojin ka gani mun shiga mun gaida abun yake muna da kyakkyawa alaƙa sai ku zo ku raba to wannan gaskiya ba daidai ba ne ba ma goyon baya wani abu muna roƙon shugaban ƙasa don allah su koma su nazarin wannan tunani da suka yi kuma su canza shi ina fatan fahimta a ci gaba da tattauna kuma abin da ba ka mamaki jiyo mulkin ai ba shi kaɗai ya fara ba shi wannan ɗin to me yasa sauran su ba a kansu ba in kuma shugaban kasa yana tsoron kai a ji mulki ne to ya abin da ya dace mana ya samu masana da su shi wajen tsaro da canje-canje da zai mulki ba za a ji mulki a Najeriya ba ya kwatanta adalci gani ba abin nan ba ina fata an fahimci wannan abin da aka ba mu goyon bayan wannan decision din sannan muna goyon muna goyon bayan cewa a je a tattauna a samu maslaha kuma kamar da muka gabatar su mutanen ƙasar Nijar muna roƙonsu mu ga girman Allah su ga girman Qur'ani muna gama su da Allah su haƙura da wannan hada ake ce kada su jefa kan cikin yaƙi kan su jefa kan cikin yaƙi su kalli Libya Libya ta fi su ƙarfin tattalin arziki ƙarfin soja ƙarfin komai komai da komai amma su kalli ɗan Libya koma yanzu kada su yadda a ce su da zama fagen sai da makamai da shan jini na cultism kada sai da wani abun da kwashi arzikin da suke da shi kasa da kasa zama haka sa haƙura da wannan jin mulkin da aka yi sannan a duba a tari gaba me ma abin zama ku alkhairi ba ku sani ba me wa sharri ba a sani amma ku dogar ku koma ga Allah madaukakin sarki na fata mun fanci wannan abun Allah ya kyauta a sako na biyu godiya ce muke ga wasu 'yan majalisu namu da suke abin nan Eh, man nasu irfa'i ya tsaya takar ya je sikirinin an samu wasu kuma sun abin nan wasu 'yan bida su rubuta petition wa ba su yadda ba to Allah ya kaddare ba abauci zai yi sabis ba zai 'yan Najeriya sabis ne ko ba haka ba shi minista da haka 'yan Najeriya su sun gamsu da abin da yake abin nan amma abin da ya sa shine akwai wani mutum sanatan mu na nan yankin namu wannan zonwa kenan ko ya abin bajinta kuma wannan jinjina mashi shine sanata barista Khalid Ibrahim ko ya tashi ya bayanai to dama haka muke so bai kalli cewa ba fatan fatinsa ɗaya ba bai kalli ɗan adawa ba ne ya tashi ya kara ra'ayin mu 'yan arewa to Allah saka mai da alkhairi haka muke so dama siyasa ta zama abu abin zolaya a hafna kayar da kai ni ma zan rama gobe ta zama kayan wasa kawai ya zama abu ne in ka ka da ni shikenan sai in koma canza shiri ni ma gobe ka da kai amma abin da zai zama maslaha ga al'umma ya zama shine a gaban mu kamar da wannan honorable wannan wake da suna ne wanda ya saki wa tije din nan inda dabo me suna shi yana rike mani yusu ne ko kwane ne wa in ba dai ko ba haka wanda ya taka da abin shi ma abin kirki kun gani da ya ga cewa in ma ya matsa an kwace kujera an bashi to me zai kawo sama da abin da shi tije zai kawo Ya ce shi ya janye ya bar wannan ya bar wannan magana karan ma da yake ka kenan al'umma akewa ina fatan fahimta inda kan shi yake zai mene zai matsa zai matsa zai matsa sai sai an yi abu nan aka faras tije ya dawo kaga waye asara ke in ya koma full on ba ba ma a lungu za shi bai ma san abin da yake ba amma kaga wannan zai kawo ci gaba to haka muke fatan siyasa ta zama ya zama maslaha ta al'umma ta ce a gaban 'yan siyasa ba wai ra'ayin kansu ba tukuna a wannan matakin da ake ciki don wannan da baki-baki ne ga baki da baki wuli ne ga baki-baki na fata an fahimci wannan abun Allah sa mu dace Allah ba mu zama lafiya a ƙasar nan ayan uwa musulmi ringa addu'a ƙasar mu Allah zama da mu lafiya kullum muna fada zaman lafiya shine ke ba da dama a yi wasu karatuka a wasu abubuwa a rayuwa to Allah ka zauna da mu lafiya kuma su mutanen jar Allah ka zauna da su lafiya Allah ka zauna da ƙasar lafiya